danna subscribe sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon ƙa'idan na bidiyo shahararru na ban dariya da Mai sauraro zai so sanin cewar Hausawa su ne masu magana da harshen Hausa. Bisa ga tarihi da bayyanar bayajidda, Hausawa sun fito ne daga ƙasar Kano da Daura da Rano da Biram da Zazzau da Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi da Gobir. kuma hausa ita ce harshe mafi mahimmanci a rayuwar yau da kullum da mutanen da ke zaune a waɗannan ƙasashe tarihi ya nuna mana tabbacin zaman hausawa a waɗannan ƙasashe tun fiye da shekaru dubu da suka wuce shi bayajidda asalinsa ɗan sarkin bagadaza ne wanda ya baro garinsu tare da mayaka da yawa domin hari da aka kai wa ƙasarsu lokacin da ya iso borno sarkin borno da ya ga yawan mutanensa sai ya nemi zumunta da shi Aka kwatsam sai da ya ji tsoron wai an ce sarki zai halaka shi sai ya tattara inasa inasa ya yi ƙaura zuwa daura. A zamanin daura mace ce ke mulki ana kiranta daurama. Mutanen garin na ɗiban ruwa mako-mako ne kawai saboda wata garnakekiyar macijiya mai suna sarki da ke cikin rijiya? kuma tana hana mutane ɗiban ruwan. Bayaji da ya iso daura cikin dare kuma dokinsa na jin ƙishin ruwa. sai da ya sauka a gidan wata tsohuwa mai suna ayyana ya roƙe ta ruwa domin ya shayar da dokinsa sai ta ce babu daga nan sai da ya karɓi guga ya je ɗebo ruwa macijiyar kuwa ta riƙe gugan shi kuwa da ya jawo ta sai ya sa takobi ya filla kanta ya ɗebi ruwa ya sha ya shayar da dokinsa ya kai wa tsohuwa sauran ya kuma sa kan macijiyar amalarsa wato jakarsa da gari ya waye aka ga abin da ya faru da macijiyar nan sai maza labari ya kai gurin daurama daurama ta je ta gani ta yi alkawarin cewa duk wanda ya kashe wannan macijiya za ta raba garin ta biyu ta ba shi rabi to sai daurama ta ce duk wanda ya san shi ya kashe macijiyar to ya kawo kan a nan ne fa aka rasa gwani sai ita wannan tsohuwa ta zo ba da labarin bakonta da ruwan da ya ɗebo a daren jiya jin haka sai daurama ta aika aka kira bayajidda ta tambaye shi ya kuma amsa shi ya aikata wannan aiki ta buƙaci kan macijiyar shi kuwa ya buɗe malarsa wato jakarsa ya ɗauko ya bata daga nan sai daurama ta bashi labarin alkawarin da ta ɗauka na raba ƙasarta biyu ta baiwa wanda ya kashe macijiyar shi kuwa baya jidda sai ya ƙi karɓa ya buƙaci da ya aure ta idan ta yarda daurama ta yarda ta auri baya jidda aka yi aure har daurama ta bashi ƙwarƙwara guda ɗaya